Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu da fatan kowa da kowa ya tashi lafiya. Uh, jama'ar mu yan uwan mu yan arewa ina so ne na yi magana akan bidiyo da kudajika zaure aka yi postin da daga channel tv yana ba da motion akan uh, maganar cbn cewa za su dinga daukar wa mutane kudi in sun sa kuma za su dauka in za ka cire banda a baya da aka kawo wannan harkar cashless uh, policy din ake daukan ake cajin ka in ka dauki kudin da ya kai dubu biyar to yanzu ko nawa ka sa za su dauki wani abu a ciki ko nawa za ka cire za su dauki wani abu a ciki Guda jika zaure abin da yake magana a kai shine yana ganin cewa ba a yi wa al'umma adalci ba ba ma kamar mutanen da suke da karamin jari wanda yake misali a ce dubu ɗari uku gare su kuma a ce za su kai kuɗi banki su ajiye kuma a ɗaukar musu naira dubu goma sha biyar kuma idan ka bibiya a wannan dubu ɗari uku in sun siyar sun siya sun siyar bai fi su samu riban naira dubu biyar ba ai wannan abun bakin ciki ne abun a duba ne abun da bai dace ba ne yi wa al'ummar mu saboda mu za mu fi cutuwa amma abin haushi da bakin ciki da takaici shine mutane al'ummar mu yan majalisu yan uwansa da suke zaune a bayansa sai suna mai dariya har da kyakyatawa ba wata dariya suke yi ba dariyar turancinsa suke yi kuma turancin shi is okay akan hanya yake saboda me saboda zai faɗa za a fahimta shi shugaban majalisa da ike sauraron ya san abin da ike nufi ya kuma san inda zai je tun da ya ɗauko maganarsa wannan abu ne wanda yake duk wani wanda ike majalisa ɗan arewa ya kamata ya zauna ya duba a kai da wayewa da ilimi arewa ta zama koma baya very sorry to say kabilun da suke zaune a majalisa dariya suke muku ku da kuke gudaji ka zaure dariya saboda mai saboda ku ne ba ku san ciwon kanku ba ku ne ba ku san abin da ya kai ku majalisa ba amma gudaji ka zaure ya san abin da ya kai shi majalisa abin da ya kai shi majalisa shine ya kare hakkin al'ummar da suka zaɓe shi suka kai shi majalisa inda ba su da murya shine muryar su inda ba shi da kun ba su da kunne shine kunnen su inda ba su da ido shine idon su abin da ike yi kenan amma kuka zauna kuke mishi dariya maimakon ku supporting din shi ku kara mishi karfin gwiwa ai duk da gudaji ka zaura baya speaking fluent english ya fi ku amfani a nan wajen ni yar kano ce kuma ina alfahari da gudaji ka zaure saboda me gudaji ka zaure ai gajigawa daga kano aka cire ta saboda haka it makes no difference shi ma dan kano ne kuma ko ba dan kano bane dan arewa ne a ajiye magana a ce wai musulmi dan arewa a'a shi ma dan arewa ne kar a kawo maganar addini ai magana ta yan arewa saboda dan arewa ne kuma yan arewa yake karewa a nan wajen gaskiya abin da yan mu suke ba daidai bane bayan da za a yi mutum ya tashi yana kare haddin al'ummarsa kuma ku zauna ku ne masa dariya bayan ku ne abin dariya kuma wallahi tallahi ku ne abin tausayi saboda me saboda Allah ya kai ku waje saboda al'umma saboda ku tsaya ku kare mutuncinsu amma ba kwa yi kuma gudaji ka zaura ko da kafa yake magana as long as akwai wannan communication din ana fahimta wallahi talla babu abin da za a ce mishi a arewa dai yan majalisu na arewa wallahi talla babu sama da gudaji ka zaura a wajen bada motion yana yi kuma yana kokari kuma ina yaba mishi bai san ba babu abin da ya taba hada ni da shi amma na yi imani har ga Allah cewa abinda gudaji ka zaure yake a majalisa ba dama ma kujera kawai yake yana karban albashi da da allowance ba yana yin abinda da ikai shi kuma mutanensa na tabbatar suna alfahari da shi it is very very wrong for what you people are doing I don't support it, and I am very, very sure one million and one people from the north will not support what you are doing. You were laughing at him when he was giving out the motion. If you know better than him, why don't you do it? Why did you not do it? You have not done it, and you didn't do it, and he was doing it, and you are laughing at him. You were the one to be laughed out because I pity all of you that laugh at Gudaji Kazauri at at the house when he was giving that motion. It's very, very painful. It makes me angry and I am very, very upset about that. If you know better, do it. But he has proven that he knows better than you because he is doing what you are not doing. And you are there for nothing. And Allah will ask you for what you have done there. It's very wrong. Very, very wrong. Dan Allah, dan annabi. 'yan arewa ku tashi ku farka daga abin da kuke yi wallahi Allah sai ya tambaye ku kuma muna roƙon Allah duk wanda ike cin zalin al'umma Allah ubangiji ya fara hukunta shi tun daga duniya ba sai ya mutu ba idan kuna takaman cewa sai kun mutu ne Allah zai kama ku Allah sai ya kama ku ai yana ma kama ku tunda yau idan aka ce ba ku koma kan mulki ba dawa kuke kaman abin tausayi wanda i kansala ma ya fi ku daraja wanda i kansala sai ya fi ku rufin asiri saboda me saboda kuna cin amanan mutane akan mai guda kika zo zai je yana bada motion akan abin da zai taimaki mutane ku zo ku nemi shi dariya wala ku ne abin dariya kuma Allah sai ya wulakanta ku saboda me saboda ba kwa kare hakkin mutane salamu alaikum